ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiyya <clears throat> ga a masallacin sultan ibrahim da suki wanda ke gidan dare inda muke gabatar da karatun karatunmu na sati-sati a cikin littafin al'ibana an usuli diyana na shehun malami abul hassan al'ashari imamul mutakallimin idan ana bai da karatun muna cikin kusan mujadala ta karshe mujadala kan shin dan adam shi adda iko shirin da kai ne ko batar da kai ne ma'ana in ya ga dama ya shiru in ya ga dama ya bace ma'ana shi adda ikon sa kai ne aljanna ko sa kai ne wuta Allah bai da wani abu wanda zai yi masa na shiryarwa idan ya shi dan adam ya so ya bace ko ko Allah bai iya batar da shi idan dan adam yana son ya bace yana son ya shiryu wannan maganganu da matara kama da su irin na shin ana samun khatmu da kufulu a zuciyar dan adam Allah na iya Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa Allah Allah na isa gishawa ko khatmu ko wani abu ga zuciyar wasu mutane ya hana musu shari'a sannan yana iya sharhu sadari ga wasu ya sa musu hidaya ko kuwa babu wannan in ba in ba ahlus sunna ba wanda a bisa tafarkin sahabbai da tabi'ina da tabi'u ta ko ko safar tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam su dai sun ka daidaitu kan wannan mas'alar duk wanda ba su ba to ya hiji wani abu na bata cikin wannan magana wani katokam ya hana ma Allah kowane dama na cewa yana da halin ya shirar da mutum ko ya batar da shi ko ya sashi aljanna ko ya sashi wuta ko wani abu ya ɗauki Allah kamar babu saboda mi saboda kila majusanci ko maguzanci ya baro ya saba da gunki mai barkata mai komi allolin da hakira ba su mai komi aljannu bai ganin su saboda haka ko yanzu ya saba da wannan aqida kawai sai dauke cewa ba sai barkata komai wani kuma yana ganin cewa a zuwan ma duniyar da zuwan duniyar da zuwan lahirar da komi da komai cewa da an kai ya taho amma bai iya komai ciki shiryarwa da batarwa ko ya so ko ya ki duk hannun Allah suke sai ya wuce wuri game da wannan bai tsaya wasa ba ya ɗauki ni ya ɗauki komi bauta ma Allah da ya yi in ya bauta ma Allah tun haihuwa ta har mutuwa ta yi Allah na ya kaɗa shi ya ɗauki Allah azzalumi kenan sannan komi bijirewa ta da yawa Allah komi sabon Allah da ya yi komi kahircin da ya yi ya zan kahiri tebura tun haihuwa ta har mutuwa ta yi yana ya shiga aljanna in in in Allah ga dama abinda duk kawai ya nasa kai ne shi da ya da ya sabo da ya aikin kwarai da ya kahirci da ya imani duk bai umurnin Allah ya yi haka ya gani da ya kahirci a wasa shi Allah in ya imani wasa shi kuma Allah haka ya gani saboda haka wannan kaga ya wuce iyaka har yana ba da kwatanci da cewa kamar da muka sha haɗi irin wanda za ka ɗaure ka yi mai madal ka haɗa ƙawahu da hannuwa ne ka ɗaɗɗaure duka ka kaɗa cikin ruwa ka ce kai ya jiki kaga bai bai taɓa yiwuwa to haka ya ce haka ya zo duniya to kaga duk kansu ala darfai raqibin wadancan sun bace wadancan sun bace shi yasa wa kadalika ja'alnakum ummatan wasatan ahlus sunna daidaitatta aqida gare su anan lallai su san Allah madaukakin sarki ya halitta wuta ta halitta aljanna sannan Allah ya halitta dan adam ya bashi hankali ya bashi irada ya bashi zuciya ya bashi hankali na sawwala abubuwa ya fahimci abubuwa sannan Allah bai bashi haka nan ba da ya bashi hankalin ga turo masa manzanni yace ku gwada mai ga hanyar shari'a sannan ku nuna mai ga hanyar bata manzannin ga kowa ya aiki ne manzanni suka wuce mata sahabbai da sauran waɗanda a tare da malamai sun ka ci gaba da bayanin ba dare ba rana a lokacin da dut yan nasa ya zaben makai ne Allah zai sauke shi kan shari'a zai ba shi dacewa fasan ya siru hulil yusra a yayin da kuma ya fahimta ya ƙiji ya ji ya ki gani ya gani ya ki gani ya ji ya ƙiji ya zaben makai ne to Allah zai bi shi da shari'a da bare yanzu amma kai ne bata to Allah zai bi shi bata wallahi ma tawalla fasan yasiruhu kuma lil usra kuma an ka tayi da lahira sai Allah ya hisabi dan aljanna ya shiga aljanna dan wuta ya shiga wuta tare da cewa akwai wanda Allah in ya ga dama musu rahama wannan bi fadlihi kuma ya Allah ya ga dama ya saka aljanna wannan bi adalihi wannan shine aqida ahlus sunna malam ya ci gaba da bayani yau zamu zo akan at-takalif at-takalif shine shafi na 176 na cewa Allah madawakin sarki lalle yana kallafa ibada lalle yana wajabta ayi mai da'a ayi imani da shiya sannan zai baka hankali zai fahimtar da kai zai turo ma annabawa da manzanni za su yi ma wa'azi su bayyana ma abin da yake sun kai su kuma bayyana ma abin da Allah bai sun bai sun kai amma haka sani kai kai in ka in ka zabata kana bacewa in ka zabi shirya kana shirya kana shirya sai dai a koma karewa zaɓen ka ko zaɓen shirya ka bai tsere ma a Allah bai saba ma da Allah wa ma sha'una illa an ya sha allahu tare suka tafiya babu wanda aka yi a haita cikin mulkin Allah a ce ga wani ya fita cikin mulkin Allah ya yi abin da Allah bai gada ba bai tashi ba ko ko abin da Allah tashi ya hana Allah yin wannan ba yiwuwa kila an fahimci wannan shi yasa takalifu malam yace wa yuqalu بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله في التكليف ويقال لهم أليس قد كلف الله عز وجل الكافرين أن يستمعوا الحق ويقبلوه ويؤمنوا بالله فلا بد من نعم فيقال لهم فقد قال الله عز وجل ما كانوا يستطيعون السمع وقال وكانوا لا يستطيعون السمع وقد كلفهم استماع الحق مسألة تدريد أبو مشاشدة في التكليف جميلة كلفة مباي إبادة سكي الله كلفة مباي إبادة أبا مؤمن نيبا باي muka ce bai ya haɗe mumini ya haɗe kafiri ya haɗe wanda ya da Allah illa dai shi mumini shi ya da'a bijiri sai sun ka bambanto ta nan amma asali Allah ya azama duk abin da ya azama na gaba ɗaya gaba ɗaya ya aza shi yasa a ka'ida a aqida ahli sunna wannan a cikin ahli sunna akwai dan sabani amma kauli rajihi shine mi shine an ka zo lahira kahiri ana caji ne da furu ana caji ne da sauran ayyuka bari in ƙara fassarawa shin yanzu idan kahiri yi aikin yayi sallah yi azumi yayi zakka ya haji akwai lada babu saboda mi saboda rashin sharaɗin farko shine al-imanu billahi wa muhammad rasulullahi ko bai yadda wannan ba sallallahu alaihi wasallam to shin idan aka je lahira shi kafiri da wani za a caji ne rashin imani da Allah da mazan Allah ko ku haɗa rashin sallah da azumi da zakka da aikin haji shin sallah da azumi da zakka da hajji da za a ga iyaye da kaza da kaza waɗannan furur waɗannan waɗanda ka biyo shahadatu Allah ilaha illa wa Muhammadu rasulullahi an fa fahimta shin ana haddasu an azama kafiri ko ko a musulunci an ka azama kafiri in yan musulunta sai su ko su zo eh, step two ba a ma tambayar ka sai in kana sai in kana da su kila an fahimta in ƙara ba da misali ga ɗan makaranta dan makaranta dan ka shiga aji baka ga ɗalibinka ka ba wanda dama ka ba an bashi admission ko ko dama ɗalibinka ka na ka karɓe ko kaga sai ka ba gane ba sai ka sai ka tare kan rashin zuwa makaranta amma in ka gamu da wanda bisa hanya ka hito karatu ko ka hito lacca ka gamu da wanda ba ko ba admission ba mi za ka ce ne kana ce me hana ya zo aji kaga ba ka hana saboda ai ba ko ba ko ba ko bai ko cikin list din yan makaranta kila an fahimta to sallah azumi zakka haji ta musulmi ta ko ko ta kowa ta yan ka zo lahira sai a tadi kahiri da rashin shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah da wa adami salati wa adami siyami bai zakka bai haji bai ni shi ko musulmi in yayi sai a ci gaba ta wannan shine kauli rajihi kila an gane za a cazai da dukan abubuwa da imanin da Allah da imanin da manzo Allah da sauran ayyuka an fahimci wannan ko shi yasa ka'ida ko ko aqida ta farko aqida ahlus sunna wal jamaa kuma qauli rajihi Allah ya aza dukkan addinin musulunci gaba ɗaya ka cokan ga kowa mutane shi yasa ni shi annabin aya cewa da ya Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara ya ga magana mu'minai sannan ya magana kafirai sannan ya magana yahudawa sannan ya magana munafikai da ya gangama sai ya ce ya ayyuhan nasu bai ce ya ayyuhan ladina amanu ba a cikin bakara ya ayyuhan nasu mutane kira gaba ɗaya ya ayyuhan nasu i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattakuna yawwa to kaga ya ayyuhan nasu tunda an ka ce ayyuhan nasu da kahiri da musulmi duka sun shiga ciki an fahimci wannan fi takalifi saboda haka a kallafa ibada Allah mutane ya kallafa ba yuqalu lahum sai mu ce ma waɗannan masu musun Allah yana da hannu cikin al'amarin dan adam masu musun Allah bai iya shiryarwa bai iya batarwa masu musun masu cewa kai ka shiryar da kanka kai ka batar da kanka ko Allah so ya shirya ka in kai ka so ka bace bai iyawa ko Allah so ya batar da kai in ka so ka shiru bai iyawa kila fahimci wannan bacewa sosai sai mu ce musu alaysa kar kallafa Allahu azza wa jalla al-kafirina an yastami'u al-haqqa wa yaqbaluhu tambaya ce shin Allah madaukakin sarki bai kallafa makafirai su saurari gaskiya kuma su karɓi gaskiya ba fala budda wa yu'minu bi wa yu'minu billahi su iman da Allah ashe Allah bai azama kowa da kowa cikin wannan ba fala budda minna ba makawa za mu ce an su ce i e, lallai Allah ya bada umarni ga kowa na cewa mi na cewa a saurari gaskiya a karbi gaskiya kuma a imani da Allah wannan umarni na ga kowa wanda ya yarda ya karba sai ya zan suna ne mumini musulmi wanda ya karba sai ya zan kafiri ko fajiri ko mai kama da wannan an fahimci haka to sun ce i e, to fa yuqalan sai a ce musu to tambaya ta biyu sai mu ce to faqar qala Allahu azza wa jalla Allah madaukin sarki ya ce ma kanu yastati'una as-sam'a Allah ya tilasta ya kallafa musu su yi su saurari gaskiya amma Allah a wata aya cikin sura Hudun yace ba su iya jin ba su ba su da ikon ji su kafirai ba su da ikon ji wa qala sake cewa wa kanu la yastati'una sama a cikin kahf al-kahf yadda sun kasance ba su iya ji na ganewa ma'ana Allah ya shafe musu ji ko sun ji eh ba su ba ji na karba ba ji wanga na kunne ba irin wanda haka ji wanda yana da matsalar kunne sai a ce bai ji irin wancan ji da suka ce law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir ko eh ji na karɓar gaskiya ji na yarda ko ba haka ba to amma Allah bai aza musu dole su ji su yadda ba ya aza musu Allah bai aza musu su yi imani ba ya aza musu sannan kuma Allah sai wata aya ce sun kasance ba su ji ba su iya su ji sannan su ma da kan sauran alkiyama suka yi kirari ga kawuna su ciya ba su ji ba da sun ji ko sun yi hankali da ma kunna fi ashabis sa'ir ko to a sai a ce to wakar kallafa mu istima' kuma ya kallafa musu su ji gaskiya ko amma kuma bai ba su ikon jin ba a fahimta kenan ashe ni abinda muka so mu ce Allah na iya kallafa mu bayi ne du'a wannan ba zalunci na ba ko da Allah ya halittu gaba daya yayi su sai dunni yayi kuwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni to ya ce ku bota mai to akwai zalunci mutun yayi ka bai sadda ba bai an yi ka sadda babu ka to wanda yayi ka yace kai mai ibada ko kai mai kaza akwai zalunci kaga babu zalunci ko mata ka auro misali wallahi masalul ala amma kai ko mata ka auro a matsayin ta na matakka ko kaga sai kace mata kawo min ruwa yaron akwai sai a ce an ka zalunce ta a a yaron kana wanda kai an musabbabin ba kai ka halitta ba amma kai an musabbabin huwa ta duniya ya girma ya hankaltu kace ni kace min ta hika so min kaza wuri sai a ce ka zalunce baka azama baka da haƙƙi na ka azama aiki to bale Allah mahalicci to ashe Allah madaukakin sarki yana da yanci yana da a haƙƙi akan bayi da Allah su bota mai mun fahimci wannan ka'idar to in mun fahimci haka to shin bari in faɗa muna shin shiryar da mutum ba falalata ba falalata Allah ko Allah ya bada falala dole na Allah ya yi ka dole na ya yi ma aljanna dole na ya sa ka aljanna dole na ba dole na ba ko ba haka ba to shi kenan sai a ce ya zalunce ka Kina fahimta to ashe ba da falala ya shirin da kai falalata ko ba zalunci na ba in kuma ya baka falala to shikenan walil alhamdu ashe mai falala yana ya bada falala sai ya yasa na rike abinci sai ya so ko ashe in ya zan ya bada falala sai a shiryu in ya rike falala sai a bace ashe yana da tasiri ga ayyukan bayi kila mun fahimci haka bari mu ƙara gane da tasiri ko lahira za ku san haka wa yuqalu lahum mas'ala ta mas'ala wa yuqalu lahum أليس قد قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أليس قد أمرهم عز وجل بالسجود في الآخرة وجاء في الخبر أن المنافقين إن أن المنافقين يجعل في أصلابهم كالصفائح كالصفائح فلا يستطيعون السجود وفي هذا تثبيت لما نقوله من أنه لا يجب لهم على الله عز وجل إذا أمرهم أن يقدرهم وهو بطلان قول القدرية مسألة wannan karkashin ne karkashin da ya nuna mana cewa Allah do Allah na iya wajabta ina iya wajabta ma wani abu kai dan adam ko kuma in ya wajabta ma shi dole ka bi ko sannan Allah na iya cire dama ce ko falala ce da yake hana ma falala ce ce shirye da kanka ko in ku ce da falala ce bashi ya za ka yi ko wa yuqalu lahum za a musu amma aya ga karki kusan tana cikin ayoyi masu rigima ga yan bid'a ko ko masu daure kai suka cewa ba da daure kai laya nawa da kagganta haka take ko ba haka ba ba ta da wata matsala alaysa qad qala Allahu azza wa ashe Allah madaukakin sarki bai ce yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un Allah bai ce haka ba bai faɗa mana abin da zai wakana lahira ba karkashin wannan ayar ranar lahirar da zan fasara ayar amma abin da yake magana lahira yayin da za a ce ma kowa yad'una ila sujudi ko a kira su a ce kowa ya sujuda kowa ya faɗi don Allah ya taho Allah zai hisabi wanda kasan ya ka zo kotu wannan misali ɗaya na wannan wallahi masallala da an ka zo kotu musamman wani kotu irin ta majistrate da sauransu ba kotu wanka ta shari'a ta mai agalini ba ko kuma mai mai mai shari'a da qur'ani ko wanda ta baturi sai a ce kot kowa sai ya mike ko sai Allah ya tau kowa sai ya faɗi. kowa juda dole wannan ba mike aka ba ko yawwa kowa faduwa zai yi, wai da'auna ila sujudi to dan nan kuma ha gane wanda ajja'i tun duniya saboda ni saboda lokacin nan idan mala'iki ya buga tsawa a fadi kamar da kun ka san irin sarakuna wasu sarakuna ko ba haka ba ce kasa dan talakawa ko tawa <laughs> kana shigo haka ga dole ka zube ko yau wato lahira mala'iki zai daka matsawa dole a zube amma samun ka zube kai su jura ranan nan ko ba haka ba alama mumini kake alama dan aljanna kake alama ka samo da haka nan tun duniya kuma mi kuma ita ashe da ka lalle da aljanna kake amma ran da in amma in baka saba ba ran nan baka iyawa ran nan baka kuma kirikiri ga ka zago zago alama cewa kai da amma baka cikin wa su jira ranar kiyama kaga aljanna na ce aljanna wuta kai tsaye ba wata matsala ko ba haka ba eh kawa kanka hukunci kai da kanka sai a mayyaze su waɗanda sun kai sujuda yanzu sai a koma step na su kai yanzu tun jarabawa farko ka faɗi yawa to ita ka fadi ba ko magana su ko da so kai sujuda sai a koma a abi details yan sauran yan matsaloli ko ba haka ba eh da kuma huququ bainahum Ya haƙoƙi wa qadafa hada wa akala mal hada wa safaka dama hada to nan in abin na canyewa na aka canyewa Allah ya tsare mu amma abin da muka so mu ce fayudu fala yastati'un hadisi ya fassara mana haka nan gashi nan mallan yace alaysa qad amarahum Allah azza wa jalla bisujudi fil akhirah ashe Allah ba umurta su zai da sujuda na ranar kiyama ba kuma waja'a fil khabari bai zo a hadisi ba shine khabar anan annal munafiqina munafiqai yuj'alu fi aslabihim kasfafa'i za a sanya bayan su gadon bayan su kugun su amai sai sai kamar a ƙarhe farin karhe ko kamar garwa in garwa na lankwasuwa ba su in rodi na lankwasuwa yana lankwasuwa to haka Allah zai mai da ni zai mai da bayan su fa la yastafiuna sujuda ba ba su iya sujuda ba su iya to wa fi hadha tasbitun lima naquluhu a cikin wannan magana na cewa alkiyama za a umurci wasu su yi za a umurci kowa ya sujada wasu su kasa saboda Allah shi zai mai da bayan su kamar rodi ba su karya shi wannan tasbitun lima na kuluhu ya tabbatar da mu abinda muka faɗi mu ahlus sunna min annahu na cewa la yajibu lahum ala Allah azza wa jalla idza amarahum an yuqdirahum ba wajibi na ga Allah idan ya ba su umarni kuma dole tilas sai Allah ya ba su iko kan haka nan ba ko a'a umarni Allah na baka umarni amma in ya ga dama ya anshe falala na shiryar da kai ya an falala na baka kudura sun yadda da wannan sun yadda lahira ana samu waɗancan mi bayan su kamar rodi ba su iya yi wa ya hana su Allah ya hana saboda ni saboda ba zambata Allah alkiyama ko ba haka ba a yi duniya kuma a yi lahira sai dai duniya su yi amma lahira kan ba zambata Allah ashe me ya hana su yi sujuda rashin ba su kudura ashe ba dole bane ga Allah in yace kai abu a ce kuma dole sai ya baka kudura yin wannan abin sai ya hore ma sai ya baka falala shiryar da kai ba zan yi ko mun gane ehin abinda ka zaba makanka in kana son kai sai Allah ya hore ma wannan abin ya yi. in ka ce ba kai sai ya kyale kai ma hukuncin na ka ce ba kai ba sai ko mun gane to wa huwa butulanu qaulil qadariya wannan shi zai bata mana qaulin qadariya na cewa ni na cewa Allah bai da hannu cikin al'amur dan adam ashe shi ya hana su yi sujada to Allah na da hannu cikin al'amur dan adam shi kasawa shi ka hanawa ba sai ko mun gane wannan to sai dan mu dan ribas ka dan ga ayat yawma yukshafu an saqin karkashin wannan kalimat yukshafu an saqin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi kai annabi Allah da ke sari annabi ya saka alqur'ani ko ba haka ba shi ka fassara duk abin da yazo yana da dan bukatar fassaruwa ko ko yana bukatar bayani ko Allah madaukin sarki dama haka ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam bayani na cewa mun saukar da alqur'ani don kai bayanin abin da mun ka sauka musu kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka bayani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani alkur'ani da kuma wani kwatankwacin tare da alkur'ani tare da shi malamai suka fassara suka ce sunna ko ba haka ba duk abin da ya samu sassarkiya in dai a cikin alkur'ani na ko wanda zai kawo mutane matsala a gaban su a can gaba bayan mu zo sallah san bayanan to Allah bai bashi ba sai da annabi sallah sai ya bayani duk abin da an kasan zai samu matsala a gaba a cikin alkur'ani wata aya za a samu matsala fahimtar ta to Allah bai bata haka nan ba in an ka bata haka nan annabi bai fassara ba kuma ba a tambayi ba kuma tana nan ba ta fassaruwa kaga ina ganin ai abinda Allah dauki alƙawari bai cika ba kenan kaga ka ka ka ka ka tuhumi Allah da rashin iya bayani ko ka tuhumi Allah da kawo ma mutane wani littafin da ba su iya ganewa wannan kuma na kasu na kaka sun ka jingina ga Allah shi yasa babu wata kalima ko wata jumla mai dauri kai sa'an ibada ko aqida ko na an bayyana ta in ta saba ma sai a faɗi in bata saba ma luga ba to kun santa a lugance da kun ka santa a larabci to haka take sai ku ɗauke ta haka nan kila fahimta in ku a nan wada larabci kun ka santa ba haka yake ba ko ba haka ba to za a yi bayani abin da ya nake haka kalimar yau mai al alsaqin kila a luga ko ku a cikin adabin al'adabul jahili sai a ce kushifa an saqin ko ku yukshafu an saqin sai suka ce ni sai suka ce ibaratun an shiddati an shidda ko ku wal da ha babba kinaya ta daga tsanani idan abu ya tsananta ko kuma idan tsoro ya kai inda ya kai sai a ce al-yawma kushifa an sakin yau tsoro ya kai inda ya kai kushifa an sakin an fahimci wannan da kyau ko ku a ce yawma yukushafu an sakin ranar da bala'i zai kai bala'i ko ranar da tsoro zai kai tsoro haka an ka sani ga loga kila fahimci wannan amma a yayin da duk qur'ani ya zo ko sunna ta zo da wata fassara sabanin luga dole a bar luga a koma game a koma ga abin da Qur'ani ko ko sunna ta zo da shi to na a ƙarƙashin wa aya sunna ta fassara mun abin da akan da yau mai kwashe an ba tsanani ba ba wuya ba ba wahala ba ba rigin cewa ba saq anan lahi ta'ala kuma zaka fassara shi akan kan da kasan kalimar ya ka ce masaku ba ƙwabro ba ƙwabro ko to zaka fassara ta aka nan ƙwabri ko ƙwabro wace wani a Hausa ƙwabri ko ƙwabro. kwaburi ko ko duk wani hausata kwaburo ba ba da abu bai kai kawo ba eh? a cewa ne yana da kwaburo ko ko ko jaza abinda ne nika nihi wannan kwaburi ko ke jika to kwaburi ku saurara saƙon kwamuri ko sun ka ce ko ko kwamuro nan kuma ne dai da hausa ta yawwa <laughs> amma dai an gane ko ba haka ba akwai kadamu abinda bature ka ce ma foot ko mun san kadamu ehin sannan akwai rijilu gaba ɗaya rijilu daga nan cinya har zuwa ƙarshen abin nan har ƙarshe gaba ɗaya ita an rijilu to da tsakanin gwiwa zuwa kadamu na aka ce ma saku kwamuro in sun kace kwamuro ko kwaburi ko ba haka ba to dole ka fashi ka bashi haka nan Allah madaukakin sarki da ya ambata shi na da kadamu hadisi ya tabbata yana da kadamu kadamu ga dai wanda ka sani kadamu foot ko ba haka ba Allah madaukakin sarki la ranar alkiyama zai ce ma wuta halim tala'ati sai ta ce halim mazidin a karo tana ce halin mazidin a karo tana ce halin mazidin sai Allah madaukakin sarki hatta ya da Allah ta'ala qadamahu fatakulu kat kat kat ko kaga dole ke dala na da kadamu ba mu ce ka yi describing din ne wanda yake ba ba irin naka ba mu yatsu biyar mai idon sawu ko ba haka ba a'a amma dole ka da Allah na da kadamu sannan kuma dole ka da Allah na da saku Allah madauki manzo sallallahu ya ba mu hadisi ingantacce a cikin Bukhari da Muslim sai ya fito Rana alkiyama za Allah madaukin sarki zai zai zo ga wasu yan aljanna ya zo ba da cikin surar da sun ka sani ba ya ya yo shi zai zo bayan an zo an ba da sanarwa an ce to kowa ya bi Allah ne ehin masu biyar fir'aunu su bi fir'aunu masu biyar iblisu su bi iblisu masu biyar kaza su bi kaza su bi masu biyar abu lahabi su bi masu biyar shehi su bi masu biyar kowa ya sai musulmi na kwarai su ba su ga abin biya ba ciki don ba su da ubangiji su cikin waɗanga ko ba haka ba sai su tsaya kenan sai Allah ya zo ya ce musu ah to ku mu tsaishe ku ba ku ba ku su ce a mu ubangijin muka jira sai ya tafi sai ya ce ah to ai ni ne ubangiji su ce a ba kai ne ubangijin mu ba saboda mi saboda Allah ya ku fahimci a farkon hadisi sai ya zo musu ba da siffa kai ba sai ce saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana siffofin mu kuma mu mun san su in ya taho da su fayakshifu Allah ta'ala an sake sai Allah ya ni kwabro ne sai su ga kwabron Allah manzo Allah musu bayani sai su fara sai su ga su ce an ta rabbuna kuma su ce sai aljanna hadisi ingantacciya tabbata dole ka yadda dole ka yadda Allah na da sako wannan shi ya rage mu ko ba haka ba to yawma yukushafu an saqi ranar da Allah zai kwaure kabri ne haka ji tsoron cewa haka haka ji tsoro wani malami na prof na sai dai yana da akida wanda ba ta hali sunna ba sai ce ne Ibrahimu ya kamata abokan gana ku da ɗan izalar ga ku zan kai musu ah, ai ku zan kai musu gyaran larabci ba san gyaran ba san larabci ba ba san larabci ba ga kuna harkar larabci amma ba ku musu gyara azumin ba su za ba an hotel na kwaɗa ba na fitin gaba hotel ya ce yana zaune gari ma rediyo sai ji wani ɗan izala ya ce yau mai kushe ku alsaƙi ranar da Allah bai fara kawo ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ban kai sai ban kai kamata ai bai sani ba wai dibi hatta wai ka zo kana wa'azi amma baka san ma'anar mu kashi ashaqi ai ibaratu an shiddati wal mashaqqati shi ko zan kai musu gyaran larabci sai to akarwaka Allah eh za mu zan kai insha Allah za a zan ka gyaran larabci an ka aje wannan sai da an ka dade ha amince wannan kadiyar sai wanga hadisi da ni gani da mana cikin bukhari ko ba haka ba eh sai ni kama tunda shi malamin arabiya na ba islam ba ba aqida ba ba tafsiri ba sai ni ce son ne kai wallahi ina karatu sai ina da irabi ni kai le irabi ni ka sun yi min hadisin ne le irabin hadisin ga yo fa shafa fa shifu Allah ta'ala an saki haka yake faro baro lissafin siri ni jiya ni ce wallahi na na yi irabi ne na kasa yaddi ba yaddi ba yayi shuru ya ce sai ya duba a bani sai ya binciko kuma har yanzu har yanzu ba ciko ba shi kenan tun sannan bai koma cewa Allah ta mu gani yau mai kushaku an saƙin wa yi da'auna ila sujudi fala yastati'un an gane wannan ranar da Allah zai kuran ya kwamro a kiraye su zuwa ga sujuda ba su iya ba me yasa ba su iya hawa hadisi sai ya fassara muna Allah zai da bayan su kaman me bayan su kaman me kamar rodi ba su iya karya shi missa ba su iya karyawa Allah ya ki ba su wannan dama missa bai ba su damar ba don can ya nemi abota mai tun duniya sun ka kiya aljazawa min jinsil amali ko ba haka ba baiwa ka zambaci Allah can kuma ka koma lahira kai zan ba ha baiwa kila an gane fi saboda haka ashe abin da malam kafin ya kawo nan ashe kaga Allah na da hannu cikin duk abin da bawa yayi in ka shiryu Allah na da hannu na shirya ka in ka face Allah na da hannu shi ya yadda shi ya baka dama amma a sani tare da ni ya baka irada ya baka mashi'a ya baka abin da haka son ka zaba kuma ya bayyana ma sharri da khairi wa hadainahu najdain في إيلام الأطفال ويقال لهم أليس قد آلم الله عز وجل الأطفال في الدنيا بالآلام وأوصلها إليهم كنحو الجذام الذي يقطع أيديهم وأرجلهم وغير ذلك مما يؤلمهم به وكان ذلك سائغا جائزا فإذا قالوا نعم قيل لهم فإذا كان هذا عدلا فما أنكرتم أن يؤلمهم في الآخرة ويكون ذلك منه عدلا فإن قالوا آلمهم في الدنيا ليعتبر بهم الآباء قيل لهم فإذا فعل بهم ذلك في الدنيا ليعتبر بهم الآباء وكان ذلك منه عدلا فلم لا يؤلم أطفال الكافرين في الآخرة ليغيظ بذلك آباءهم ويكون, ويكون ذلك منه عدلا وقد قيل في الخبر إن أطفال المشركين يؤجج لهم النار يؤجج تؤجج لهم النار يوم القيامة ثم يقال لهم ثم يقال لهم اقتحموها فمن اقتحمها أدخله الجنة ومن لم يقتحمها أدخله النار وقد قيل في الأطفال وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت أسمعتك بغاءهم في النار وانا وتكا ديا تتدى بل اتما دي دوكا تنات ابو بدا نتشي وانا نرئيكو نتبدا فتنيا نرئيكو نشري الدشي فسنيسيره لليسرى فسنيسيره للعسرى sai dai malam cikin kokarin ya bada wani abu la'alla kila ya hujja da wasu abubuwa da ka bukata mu kara bayani game da su kokarin dai mu kiyaye aqida ahlus sunna wal jamaa a kowace gaba ta aqida malam yace fi ilamil atfal magana ce magana wa kanana yara azaba ranar alkiyama e ilam daga alam alamu hamza na fa ba ainun ba falahum azabun alimun alimun bil hamzati suna da azaba mai radadi kalima alimun kanka wata ran dan tafsire ce suna da azaba alimun masaniya ko ya aza ainunta eh eh farahum azabun alim to abinda muka magana a azabar da za'awa kananan yara na rana alkiyama amma a saurara akan wada malan yazzata don malam shi ya ɗauki cewa rana alkiyama za a wa azaba za a wa ɗan ɗiyan kayan rai azaba ya ɗauki wannan ko da ke kurina amma za mu gyara amma mu ɗauki kan wanda ya fahimta mu fahimci magana ce sannan in tana da gyara sai mu yi mata gyaran ko ba haka ba shi malam abul hasan al-ash'ari da mafi yawan mutane da suka ɗauka a cikin malaman hal sunna saboda ni saboda samun hadisai kuma kila ko a nasu bincike sun ga ingancin hadisai ko ko yaya ko ko ala kulli halin kaza kaza sai wasu ka tafi cewa dai Ya yaran na idan uwa da uba su an mumi su an mu'minai to yaran su suka suna kananan yara to ba su balaga ba to waɗannan ya hukunci waɗannan yara su suka kai kaulin wahidin ya aljanna a fahimci wannan in dai uwayensu yan yan al'in musulmi na to su kuma kafirai fa ma'ana idan uwaye kafirai na to yaran kuma suka mutu suna kananan yaran ya isalin su yan ka zo lahira wasu daga cikin ahli sunna kamar irin abul hasan al-ash'ari sai tafi kan wancan hadisi da ka cewa za a yi musu jaraba a ranar kiyama ina jin kun ji wannan fatawar ranar kiyama Allah zai musu jarabawa ya a sa a zugan ya wuta a a kuran ya musu kamar abu wuta tana ci bal bal bal sai Allah ya ce ma ƴaƴanka haire ku tai ku fa yace kun yadda duk abin ya ubangijin ku ce mun yadda duk abin umurce ku za ku bi eh za mu bi to ku tai ku wada wutan nan wasu su yi ridididi su fada wasu ce a ah, Allah sai su ji tsoro sai Allah ya ce musu to kun gane ku ko lahira irin kuna kuna za ku kahirci afwan ko duniya kuna za ku kahirci to da nan kaga an mayyaze dan aljin an mayyaze dan wuta ko hadisi ya nuna haka nan to da shi malam yayi hujja sai dai kash hadisin bai da inganci hadisin bai da inganci ana da inganci da shi kenan shi kenan yanke matsala ko ba haka ba to hadisin bai da inganci kuma hadisin bambacin bai da inganci akwai ingantattu da sun ka saba mai an fahimci wannan kaga dole barin wannan a koma ga wani wanda ya ingantu dole a yayin da wasu ma su sun kaga daga masu sassarta ko wasu sai sun ka iyanka hare wuta kawai wuta sun kai babu wata babu wata ni babu wata jarabawa shi ma akwai hadisi ne kama da wannan wanda ya zo da wannan fatawar sai dai kuma shi ma ya gidan jeta shi ma bai inganta ba kaga duka waɗannan guda biyu hadisan guda biyu ba su inganta ba kuma la yuhtaju biha bihi ma duka gaba daya to kaga akan haka in ka ɗauki aqida ka ta game da ƴaƴan kafirai a lahira me hukuncin su kace aqida ahlus sunna waccan ko waccan kace za a yi musu jarabawa amma afai a mayyaze ko kuma a'a gaba ɗaya wuta sun kai to duka kai kurin aqida ahlus sunnati wal jamaa don ka kina aƙidar ka akan wani hadisi ko wasu hadisai masu rauni to ko ibada kuma ina nufin dai waɗannan ibada ba abin da shi haƙida ba in ka gina ta akan hadisi mai rauni ai kaga ta tashi aiki bale aƙida ko yawwa saboda haka amma takwana mu ba malam uzuri waɗanda hadisai sai ci karo da su shi yasa ya wannan fatawar shi yasa yana kokarin karshen labari ya tuke ya gama karatu ne kan haka amma mu biyo in mun gama sannan mu bada me akida ahlus sunna wal jamaa game da ƴaƴan kahirai wayanda sun kamata mutu tun suna yara akan fahimta madaidaici an fahimta kenan amma mu je kamun a ta lahira nan duniya yace wa qala lahum za a ce masu mu'tazilawa alaysa kad alama Allahu azza wa jalla al-adfala fi dunya bi alamin awsalaha ilaihim ashe nan duniya ba mu ganin Allah madawakin sarki yana sa cirutoci alama tense zogi irin rashin lahiya ko kuma yunwa ko kuma wani abu ga yara kananan yara a nan duniya ashe Allah bai haka nan a kware da gaske yaro na ya mutu yana jariri yaro nawa ya yi shan inna yaro nawa ya yi kazuwa ya yi gaida yaro nawa ya makance shi yana karamin yaro yaro nawa ya rasa hannu ko kafa ko wani abu yaro nawa ambaliya ta kwashe? Eh, yaro nawa ya kone cikin wuta ni Allah yi Allah bai da laifi ko abinda muka son ka gane Allah madaukakin sarki ya fa'alu ma yasha amma cikin kowane aiki ne Allah kuma ka gane ba zalunci na ba akwai hikima ko ka gane ko ba gano ta ba akwai ta amma irin hankalinka na tuwo bai gano wata hikima kila fahimta saboda haka dole ka saurari nafsi dole ka saurari minarsu ya ambata Allah samu gani to idan muka ce haka malam zai bi su da amsa ta hankali ko ko tambaya ta hankali su ba da amsa ta hankali ko saboda ni saboda ba ku wata hujja cikin tambayar su kana ga sai buga misali yace ashe Allah bai samu ƴaƴanka ƴaƴa kanana yara kanana wasu cuta kamar ni malam kana hawul juzami kamar kuturta juzam ko kuma ciyon cikin disease na irin daga nan zahi ciwon zahi na ne shi zai biwa sai a kuturce ehe sai kirya ko wani abu da sauransu gashi nan yace allazi yaqta'u aidi aidiyahum wa arjulahum wanda zai san musabbabin surasa ya kace musu hannaye da kawafu wa ghairi zalika da wani wannan mimma yu'limuhum bihi ga abinda Allah zai sa musu cuta kai ciyo tai ci game da jiki dukan su kananan yara kuma wa kana zalika sa'igan jaizan kowa ya san wanga mai yiwa na kuma an taba yi ko ba haka ba fa'in faiza ƙaru idan sun ka ce eh na'am lalle yana yiwa Allah ya yi haka yana shan haka na abin na faruwa wannan babu musu ko mm, ba musu wanga tunda an gani to kila sai mu ce musu tambaya ta biyu to ka na hada adala idan ya zan adalci na ga Allah fama an kartu an yi ulewa fil akhirah ni ajjaya da kuka yi Allah zai iya sa musu cuta a lahira ko zai musu azaba a lahira wai kuna zalika min Allah ya adalci idan Allah lahira dauke sai kada zuta ba adalci na ba ha to missa yayi duniya kun kace adalci da yanzu in Allah ya makanta kan yaro duniya ko mai kawahu ko ya kawa guda ta kace ko na abu ya zalunta bai zalunta ba ko ni addalili dalilin da za ka kawo shi za mu baka na in ya sashi wutar lahira an kace ni addalili an gane karatun ko dalilin za haka kawo shi za mu kawo ko eh mu kiyaye sosai ba ita tambaya ta karshe ba abin da zamu ambata na karshe an zo amma ka manta da mu'tazilawa ka kumanta kuma wanda tambaya ha wannan jidalin shi a farkon al hasan al ne ya hita mu'tazilanci ko ko ku ita tambaya farko da yawa malamin sa uban ma uban uwa tai tambaya wanda ya jarabta haida ita yace ana ta mala ina da tambaya ce ya tambaye ka yace mutane na guda uku sun ka tahi lahira duk sun ka mutu an ka tahi hisabi ga wannan mumini na mumini ɗari bisa ɗari ya iman da Allah ya yi kaza ya kaza ya kaza tun bai gama siffofi ne ce aljanna sha Allah wa ma'aba aljanna huwa fil jannati sha Allah am aba sai ce mallam banga to shi ko ga kahiri na da ɗai bai taɓa ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah bai taɓa wata ma Allah ba ina yace sinnari sha Allahu amma ba ya ce malam ban gama ba to shi ko ga wanga sai mutu yana yawo bai aikin da ka sashi aljanna ba bai aikin da ka sashi wuta ba dun sun ce Allah bai bai yawa mutum falala ko bai sashi aljanna ko bai sashi wuta ko ita to Allah mai alagar ta mala ina Allah ne kai shi sai shiru ya da kai kuna da ma ya ginda wani sharadi wani sharadi yasa Allah bai iya sa ka aljanna duk wane su komi laihinka komi ne sai in katin ka shiga aljanna kamar yadda Allah bai iya sa wuta sai in katin ka shiga wutar to yanzu ba kai aikin da aka sa ka aljanna ba ba kai aikin da aka sa ka wuta ba ina Allah bai kai shi Aliyu Jubba yayi shuru can sai kokari ko ba haka ba <laughs> yawa duk kokari dai na yi ya ce to lalle fa Allah bai sa shi wuta tunda bai saba ma Allah ba kuma Allah zai sashi aljanna tunda bai aika yace to akaba kallahi ina da asashi yace sai da aje shi ba aljanna ba wuta <laughs> da masu adda almanzila bain almanzilatayn ba aljanna ba wuta sai ce Allah ga harta malam to don yace saboda bai yi aikin aljanna bai aikin wuta ba sai ah, ga harta malam idan yanzu dan aljanna dan wuta kun san akwai dazu akwai dan wuta ko wanda ya girma ni idan ya ah Allah me yasa ka sani wuta shi ko wannan baka na san wancan shi bai ba banja ya aikin da aka tashi aljanna shiga aljanna to ni me yasa ka sani wuta shi ko wancan baka tashi wutar ba afwan kamun wannan dan dan yaron shi ka tambaya yace ya Allah eh, shi ah, Abu Hasan al-Ashari yace akramaka Allah to idan yaron yace Allah ina son ka sani aljanna ni Allah bai ce mai sai Allah sai Allah jaba ce sai Allah ya ce mai yaron ban saka aljanna saboda ba kai aikin shiga aljanna ba in ji alil dubbai sai abu lasu asali ya ce to aka maka Allah idan yaron ya ce to Allah ba ba lahi na ba kai ka kashe ni ina yaro ba ka bar ni ni girma ba ni bauta ma na shiga aljanna ba lahi na ba sai Allah ce eh ai to dun na san ba laihinka na ba in ji alil dubbai ai to dun na san ba laihinka na ba ni na kashe kashe sa ai ma ni tausaya ma ban sa kautar ba eh duk inda ma ai lahin ka na kake bauta min da wuta kai to ba lahin ka na ba ni kashe ka da wuri sai shi sai sai sai yaro ba sai ya shiru ba ya ga ai mai ni'ima ai mai falala sai Ali has Abul Hasan ya ce to Allah ga ta mala in dan wuta ya jiya ya ji ga magana ce a ah, Allah tausai ne ka jiya kakkashe shi yana yaro don kakkasa shi wuta to mista ka kidin tausayi na ka kashe ina yaro anya shi yana da haƙƙi ne ko <laughs> bore shi ma a kashe shi sai san iri guda ka asashi ka asashi aljanna shikenan sai abul jabba'i yayi taro babu amsa ko ba haka ba babu amsa eh tunda shi yayi magana sai an shi hankuri ko ba haka ba don bai hakuri Allah zaka suna da aqida cewa yan aljanna ba su shiga ya kananan yara ba su shiga wuta ba su shiga aljanna ko to da malin na sun hidda wani wani hidda wani wata kakida anan sai ce to sai mu ce musu idan Allah ya sama yara cuta duniya bai da dama in ku yana da dama to mi zai hana ya samu ita lahira ko ko nan duniya yake da dama can lahira bai da dama yana dama lahira ko sai yake gina kan fatawar da gare na cewa ni na cewa Allah na ya kone iyan kahirai ko a ku fahimta saboda haka tun da lahira yana da dama ya ko da duniya yana da dama ya komai to ko lahira zai sa su wuta kun fahimci wannan sai su ce ni so ce a a abin da yasa ana gafarta malam nan duniya tana da bambanci da lahira saboda nan duniya su yaran an ka kashe su dun waye jazahi dun uwaye ko don uwaye su ji zahi don in yaro an ka yana ya jari na shan mamma an wani abu ya samu ko ya mutu haka jin zahi yaro to shi yasa Allah ya sanya uwaye afwan uwaye shi yasa don Allah ya sa ma uwaye su jin zahi shi yasa ya sa ma yaran musiba suna yara kaga in musulmi na su uwayen sai a samu su su samu lada ko in kahere na a musguna musu ko ba haka ba wanda hujja ta hankali mu diba mu gani sai ce mi yace fa in kanu kila lau sai a ce musu to fa idza kana hadha adala in can duniya ya sa musu cuta adalci na fa ma an kuke musu an yi ulayum fil akhirah ya sa musu wani abu lahira na azaba wai kunu zalika min alla shi ma ya zan adalci na yace fa in kanu sai sun kace a'a alamahum fi dunya ya samu cuta a duniya ne li ya'tabira bihim al-aba'u dun ubannan su su yi lura su yi la'akari da su kila sai a ce musu a to in haka na fa idza fa'ala bihim zalika fid dunya idan dai yayi musu haka a duniya li ya'tabira bihim al aba don ubannan su sa lura da su to wakaza wa kana zalika min adalan kuma yazan adalci na to fari ma la saboda mi bai sa azaba ga adafal kafirina yaran kafirai fil akhirah al ahira li yajiza bi zalika aba'uhum dun ya kusatar da gaizu don ya husatar da ubannansu wai kunu zalika min Allah kuma ya adalci don mi bai ashe na iyawa ko ba haka ba mallan na sun yi ya tabbatar da wannan kan cewa ni kan cewa ashe Allah na da iko ya sa wani aljanna ya sa wani wuta ko ba haka ba an fahimta kenan lahira aqida wasu wanda yake wasu cikin malam ahlus suna su zake wannan aqida ku duk da cewa ni kureta ta kenan lahira ƴaƴan muminai Allah zai sa su aljanna bi fadalihi kila an fahimta ƴaƴan kafirai Allah zai sa su wuta bi adali da yana da ya da haƙi ko ba haka ba to haka wasu ka dauka mu ci gaba wa qad qila fil khabari na'am ka karanta wa qad qila fil yace an faɗa a cikin hadisi inna atfalal mushrikina kan yaran mushrikai tu'ajjaju lahum naru yawma naru narun tu'ajjaju lahum narun za a zuganya wuta gare su za a zuganya wata wuta gare su ba wutar jahannama ba wata wuta ta aka kir'etin a zuganya ta yaushe yawmal qiyamah ranar qiyama thumma yuqalu lahum sana'a ce iqtahimuha ku fada suke ku tai ku fada to fama ne taqtahamaha wanda yake ya fada adakhalahul adakhalahul jannata sai Allah ya tashi aljanna wa man lam yaktahimha wanda yake fadawa adakhalahun nar akh adakhalahun nar Allah ya tashi wuta ko wannan hadisi ya gabata mu diba shahida 63 can bayan da muka wuce ku dan dubo na wannan littafi 63 shafi na 63 wannan littafin da muke ciki in mun kadima shahi na 63 da mun ganai za ka ga ƙasa duka namba ta 48 kar a manta wannan yana cikin babe na aqida ahlus sunna wal jama'a da ya zano aqida ahlus sunna number 1 kaza number 2 kaza number 3 kaza har ya number 48 an ga wurin aqida ahlu sunna number 48 wa qauluna zancen mu na mu ahlus sunna wal jamaa fi an fi adafal mushrikina ga yaran mushrikai ma'ana kananan yara waɗanda uwayensu mushrikai na to aqida mu ahlus sunna inna allaha yu'ajjidu lahum fil akhirati naran Allah zai zuganya musu wata wutar ranar alkiyama thumma yaqulu lahum sannan ya ce musu iktahimuha ku fada ciki kama ja'at bi zalika riwayatu kamar da riwaya ta zo da haka an ga karatun ko sai ma ne saka da cikin aqida ahlus sunna wannan ya samu kuri a anan kira gane aƙida ta wadda wasu mallamai sun kazaci ita ce aqida ahlus sunna sun zaka daga cikin su Allah shigawarta mallam Abdul Hasan Ashira daga ciki i'timadan sun dogaro kan hadisin amma hadisin wani gabatar da'ifi na mu diba kasa mu gani nan ba ga ta nan dan footnote yayin yan hamish tan kasa sha hudu yace in ji shi Muhammad al-Ansari mai ta'aliki yace ikhtalafa al-ulama qadiman wa haditha malamai sun yi sabani a da da yanzu fi aulad al-mushrikina akan yaren mushrikai ala aqwalin akan zantuka daban-daban minha al-qawl alladhi dhakarahu al-musannifu daga cikin kaulin ahalus sunna ko ko kaulin malamai afwan daga cikin kaulin malamai akwai kaulin nan da shi malam ya kuɗi. mai littafi na cewa ni annahum yumtahanuna cewa za a yi musu jarabawa fil akhirati a lahira bi an turfa'u lahum naru a dago musu wuta su ga wuta faman dakalaha wanda ya shiga wutar kana alaihi bardan wa salama sai ta zama mai sanyi ta zama mai aminci kamar da ta zama mu annabi ibrahim alayhi salamu <coughs> wa man aba wanda ya kiya to uzziba shi za azaba wannan hadisi rawahu al-bazzaru min hadisi anas ibn malik wa abi sa'id al-khudri radiyallahu anhuma wa rawahu at-tabarani fi hadisi mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu yace duk waɗannan haka sun karoto ta hadisin gam imam al-bazzar ya rawaito ta layin anas da abu sa'id al-khudri shi ma imam at-tabarani ya hadda hadisin ta ta layin mu'adh ibn jabal ko yawa Anas ya ruwaito Abu Sa'id al ya ruwaito amman talayin Bazzar ya da hadisin Tabrani ya ruwaito قال الحافظ في الفتح ابن حجر الحافظ ابن حجر أتكين فتح الباري mujalladi na uku shafi na ɗari da hamsin ɗari da tis'in da biyar ya ce wa kar sahat mas'alatul intihani lokacin da yana magana ce to game da cewa wai za a wa ɗiyan kahirai jarabawa ranar alkiyama to shi dai ban da hadisi game da shi ingantacce amma dai abin da ni sani ya inganta akwai za wasu mutane biyu jarabawa shi ka ina da hadisi ingantattu game da su su ka ana musu jarabawa mas'alatul imtihan mas'alar jarabawa ta tabbata gawa fi haqqil majanuni ga mahaukaci shi lalle ana yi mai kibran ya haukace kamun ya balaga shina karamin yaro ya haukace ko da balaga ta cin mai yana haukatacce nai ya shekara 60 70 mahaukaci kuma ya mutu mahaukaci kila an fahimta to hadisi ya tabbata shi kan sai ayi mai jarabawa tunda ya ya riski ya riski ni ya riski da'awa alhali yana baligi kuma kaga an wajabta mai abai na baligi amma mi hana takalisi al'aqalu abaina to shi za a yi mai jarabawa a mai dan mai da hankali ne a lahira a yi mai jarabawa in ya ci wa lalla alhamdu shi yace hadisi na ya ya tabbata sannan wa man mata fil fatarati da wanda ya mutu a lokacin da babu wani annabi wani annabi ya wuce bai ji duriya kai ba bai taba jin wani abu game da shi ba sannan kuma wani annabi bai iskan mai ba sai ya mutu misalin ne muna da misali ne muna da misali akan kallon ina jin bamu da misali ne ko mu da kila bai bayyana ba ba misalin mutanen jahiliya ba ko mutanen jahiliya kama aiko manzo sallah sallah kon mutu dan dan wuta na ba ahlu fatara na ba ku kiyaye kon mutu dan wuta na in saki nana tawa ehem in dai matsawar bai imanin da addini annabi ibrahim Sun suna da shi suna da addini annabi ibrahim shi yasa ma da Allah ya aiko annabi Muhammad cewa wattabi millata ibrahim bai ta kawai kuma bin millati ibrahim ba ni dogon aiki na ba shine ni ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasaraniyan walakin kana halifan musliman walan yaku shikenan kakka zamba yahude kakka zamba nasare kakka zan dabauta ma gumakka shikenan dai kakka ya sallah kakka ba ba ba baka san wannan ba kakka ya sallah kakka shiga ka'aba ka bauta ma lata da uzza da manata da huban da ni babu zauna natural ko ba haka ba da ka zanna natural to shi ke ka imani da annabi Ibrahim annabin Allah na nan wannan kowa an bai da annabi Ibrahim ba ko annabi Muhammad ya zo bai da da shi shi ya duk waɗanda sun ka mutu kamun a ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ba su hukunci abuka wa hadisin nayi shi mutane ba su gane wannan fikihun ba kila na ji kun yi shiru in ji ga hadisi zai mutane sun yi gum Kuma haka ba eh sai su kama cewa ya an kai ai ahlul fatara ai Allah bai musu azaba ki ba ahlul fatara na ga annabi Ibrahim cikin su eh gashi ya wuce ya basu ga suna takama da shi suna kuri da shi kuma ba haka ba saboda ka halin jahiliya ba ahlul fatara na ba sai dai ka zo kamun can kamun aiko wani kamun aiko annaba mun fahimci wannan sosai to wanda ya mutu lokacin fatara bai taba jin duri annabi ba kuma har ya gama rayuwa ce da dai bai taba sanin me annabi ba ko ba haka ba eh ba bai taba in ya ji da yaji da yaji akwai wani annabi a Allah ya ku annabi Ibrahim to shi kina wata gaskiyar layi saboda haka in za faɗa mai in bai sun yi gudu ko ba haka ba ka gudu amma da ka ji akwai annabi to dole ka tsaya ka fahimta ni an ka ce tunda tun can ka kuma Allah ya kawali zai ai kuma manzo ya ce a ah? an aike ka an kace kuma amma za a aiko ma saƙowa ne kace tau ko ba haka ba ka ce kuma kaga dan saƙon kana gudun kana kokarin ka gudu kaga akwai matsala ko a kiyaye kadiya kila wata rana a wasu a game da ita minti biyar suka rage bane a gurguje mutum haye kalamin قال الحافظ في الفتح وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة ta hanyoyin ingantattu wa min al-aqwali wa min al-aqwali annahum fil janna da wasu kauluka suna cikin aljanna to kaulin cewa za a yi musu imtihani ga majanuni da wa amman ma fil fatara shine kauli wanda hadisai suka tabbatar wa huwa al-madhhabu sahihu na cewa fil jannati ba haka yace alladhi sara ilayhi al-muhaqqiquna liqawlihi ta'ala wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula wannan kauli na malam ku yi lura sosai wannan kauli da malam ya rai da shi kure na kaulin harko shi daidai na cewa za a yi musu jarabawa a fahimta karatun sosai sai ce wa min al-aqwali annahum fil jannati shi na yace yace ni yace qalan nawai wa huwa al-madhhabu sahih ko ana sahih kuma ya saba mu hadisi kuma malam ya ce wa qad sahhat sahhat mas'alatul imtihani fi haƙƙil majanuni wa min wa man mata fil fatarati min turuqin sahiha sahat to in ko akwai wani kauli to lam tasih kina fahimta shi yasa albani samu gwani kai wurin da yake a ce hadisi ingantattu in dai hadisi ya inganta ko miya wata magana ina su a mu haƙe kuna to faɗa ne mu haƙe kuna in dai hadisi ya inganta eh ce ba mu haƙe kuna mu shakke kuna ba mu haƙe kuna ba kila an fahimta abin da so mu gane akida ahlus sunna wal jamaa kila al sunna wal jamaa ga majanuni da mamata al fitra yumtahan to amma shi karamin yaro fa mun ci hadisin gaba inganta ba ko shi ne hauku fatawa mutai mutum wai karatun shekara biyu sai mu koma iya eh, mu da ruhewa yace wa qad qila sai inda muke shahi da 177 wa qad qila yace wasu sun fada sai ada fara daga kananan yara an ka ce ni an ka ce wa ruwiya anan nabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito ga annabi Allah ya ce ma annabi a cikin hadisin Isra'i sai dai hadisin bai inganta ba yace in shi ita annabi in ma kana so asma'atuka zaga'ahum in in ji da kai gunza su kukan su sun nare a wuta wani hadisi yana magana cewa ƴaƴan kafirai wuta za a sa su har ana ce ma annabi in kana so ma a sa a ji da kai kukan yaran ƴan wuta ƴaƴan kahirai wanda suka kuka cikin wuta in kana son mu ji da kai ko wannan ma mala ya hutar da muku diba kasa namba ta 35 akhrajahu ahmad fil musnad mujalladi na shida namba peji 208 asma lafzi tuka tabaghiyahum fil nari ba dagha'ahum ba yace wa fi sanadi abu uqail maula bahiya wa huwa da'ifun wa bahiya majhulatun ko majahulu majahulu a ta kala ala kullu halin wannan mala ta kai ta kware amma hadisi bai tabbata ba amma zan mamaki kadiya da sai a tarjima kansa ga hadisi ingantacce a cikin bukhari bukhari sai da ya buɗe babun fi auladil mushrikina ba da kai ne buda cikin akida sai kai mamaki wasu masu ta'aliki yaya bukhari wajen laman Allah da ya ka abbai mantuwa ko amma hadisin bukhari ya tabbata da yake lokaci yayi amma ɗan bambata hadisin bukhari ya tabbata annan an tambayi manzo sallallahu alaihi game da ƴaƴan kahere da sun kamata suna yara sai yace a Allahu a'lamu bima kanu amilin Allah shi ya san abinda inda ya basu nan duniya sun girma shi ya san kowa inda zai tafi kila fahimta Allah bai da bukata yi musu imtihani ya san duk kowa wanda zai kasance ha kai ka ce yan kahare gaba ɗaya wata sun ka yi to ba a sama ɗan kahare ya musulunta wasu ka ɗan kaharin da ya musulunta lokacin da ya girma ta an ka bibiya ko kakanka ba musulunta ya ba ko ko kakanka musulunta ya an ka bibiya eh kila jihadin shi Usman ya musulunta da shi ko ba haka ba to da an ce a ta wuta duk gaba ɗaya fa eh Allah shi ya san abin da kowa in ya girma shi zai yi haka manzo sallallahu alaihi ya tabbatar saboda aqida ahl saboda haka akan haka aqida ahlus sunna wal jamaa ɗan mina ba ba a yanke fatawa game da ƴaƴan kahire wannan kaulin farko kenan kila an fahimta kauli na biyu shi ma yana da wajahi amma kila lokaci ya abin ga sai mun zo kila mu kara garai na cewa Allah zai sa su aljanna kila an fahimta Allah zai sa su aljanna don Allah la yukhlifu wa'ada ko mi'ad kila an fahimta amma bari in fassara kila don a gane yanzu in kace ma yaron ka wallahi al-masallu ala in kace ma yaron ka ka yayi ne kace lalle yau sai na ba haka shi sai na zane kai tunda ka zo kai wani abu kaza ko ba haka ba ka dan tsaya bakin garka kana rike da bulala ya shigo shi ko ya waske ya sheka ko ba haka ba can bayan dan kalaci ko ko a magariba na yi idan kaɗan ya mai sai shi ya ɗauke buta ta san dai baka bugu ne wajen arwallah ko ba haka ba ka ɗauke buta yake ya arwallah ya shigo safin gaba ya sallah da cikin mutane ya sallah ko ba haka ba ya yi addu'o'i ne komi da komi sai ɗan baka tausayi sai kun ka gama kacce tashi mu tafi gida sai ka share shi kila fahimta kwatanta min da wannan ya kalishi da kai ya zai ɗauke ka da inda ka ce mai gobe zan so ma ke gobe ta kan ki sawo mai ga dazu mina na kai baka sabar alƙawari wai dazu gace sai ka ba kashi baka sabar alƙawari ba to yau da kace sai ka so mai ke baka sabar alƙawari ba ya zai doke ka da sabar alƙawari a wajen sa bugu ni ya doke ka mutumin kirki ko ba haka ba mutumin kirki mai tausayi ya ƙara son ka ko ba haka ba amma wajen keke ko agogo ba <laughs> shi yasa in Allah ya sa su aljanna me yayi a'a falala dan ka adalci awai aka ce ko ba haka ba falala yayi kakkati la la la yakhlifu al mi'ada a alqawli abai saba na alheri ko ba haka ba amma yace zai ma azaba yace to ya hema to akwai laji to yan wuta yan yara yaran herai sun kace kauli na biyu zai sa aljanna babu laji ga wannan ko kauli asahu zai Allah shi ya san abin da zai musu kila lokaci yayi insha Allah sai jibi zai mu karasa akwai yar tambaya guda da yake a gurguje baka da dogon bayani da yake amsa ta na na takardar mai ita ya rubuto ta a cikin turanci ya ce assalamu alaikum malam kasancewa dai a darasin namu na hausa na amma dai ya ce assalamu alaikum malam mai Allah subhanahu wa ta'ala protect and guide you from above below right and left with your household malam it is permissible to inject an accident victim who suffered from pain and injuries that surely he or she is going to die wadda but uh, was injected in order to fast treat the death the death abinda yake cewa takaici ya halatta mutum na wanda ya samu hadarin mota ko wani hadari ko wani ciwo da dai irin da matara kamar an kai su asibiti an tabbata a bincike ya tabbata lalle mutuwa zai yi ko ba haka ba ehe wadatce din ya tabbata mutuwa zai shin ya halatta a yi mai allura don a hutar da shi wani zogi wani ya sauri ya mutu ya sai ba mutane a yi saurin a yi mai allura ana jin kun san turana wannan ko hmm, a ce kawai ga hannun dai an san dai wai bincike ya nuna na bature confirm lalle mutuwa zai kuma lalle ciwon ya kai inda ya kai to ana iya a ƙara sashi <laughs> An ba tana da tana da yawa in an kace abi da lallai da hujjoji da ni da ni amma dai rashin rashin yawan ta da nice guda ta ba ta halatta ba ko masusu ko alama bai halatta ba ina jin kila mai tambayar hadisin a Abbas mahaifin koko babban manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Anas ya roto mana hadisin zaka ce hadisin Anas amma ga Abbas yake na cewa zogi ko ciwo ya samu Abbas manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo didi ne abbas ya ce ya rasu rasulullah ka roƙa min Allah ya mutu haba abbas haba abbas la tamanna yanna ahadukumul mauta li durrin nazala bi kada ɗayan ku kuskura shi guri guri ma kada shi gurin mutuwa saboda wata cuta da ta sauka gare don dai kana cikin wani bala'i Zuwa gina bisa ciwo yake wa shi abbas ji cin ya kai mai ka'in da na'in son yake yi addu'a ya mutu da Allah ya kashe shi da ya huta annabi ce ko alama kai in ma ya zan babu makawa fa in kana labud in ba makawa to fale kul Allahumma ahyini in kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li addu'a ma an hana fa sai dai ka ce Allah ka rayar da ni in rayuwa ita ce alkhairi garan Allah ka karbi mutuwa ta ka ka kashe ni in mutuwa ta ita ce alkhairi hadisi ya tabbata a cikin bukhari akwai wani da an kaje yaki wani wani wani wani yana taba maza kashi ya kashi wani an ka zo an kaɗa ma ya rasulullahi kai wani akwai kokari je ne maza ɗaya kai ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan wuta na ha annabi ka ji kokarin da ya kai hamma wanda an sai wani da an kaudi kusa da shi yace sai ni da ni ji annabi ya ce dan wuta na hadin sai ni ce to bari in bi shi yace ni zan bi shi in ga wada karshen labari ne zai zama yace mutumin ga ku ya shiga duk inda ya ga kirmitsi da mutuwa to ma ya kai hada don ya mutu amma kuma Allah bai kashe shi ba amma ni amma raunuka ya samu ko in ka'in da na'in yaki yallafa ba a kashe shi ba mutumin ga zai samu riyar zanna yadda bi jiki ne yaga duk inda jiki ne yake suka ta mashi ko sara ta koyi zogi ya kai mai inda ya kai mai yadda kama bai rayuwa saboda haka ya yi decidin bare kashe kai shi kenan kawai ya kawa mashi ga kasa ya caka mashi ya yi shirye-shirye kwancin kwana sai ya hau mashin rajin gine ya mai bai ciki wai shi jarumi na mutunan yana gan haka nan ya ce sadaka rasu ya sheka da gudu ya ce ya rasulullahi ka ji mutum nan wani ya ce a ah, ban wada muku ba dan wuta nan kwa kashe kai ne a za a yi mai azaba da abin nan da ya kashe kai ne da shi to in ya zo a kashe kanka kai din ma kai din kana ganin kana da rayuwa kai adda haƙƙin rayuwa da haka zato bai halatta kai ba ina wani kashe ka ko ba haka ba saboda kai bai allura in ka kashe shi da kika guda adda saura ya mutu kasta mai allura kai ka kashe shi ba a hukunci na shari'a ba kai kashin kai ko ba haka ba saboda haka a kiyaye bai halatta ba in ma ana jin wasu fatawoyi ta yan Egypt a kiyaye waɗannan fatawoyi fatawoyin su shaltut fatawoyin su kardawi ba amsa su kardawi na nan yanzu matsala ta samu karda ya talaba ta gayyara da akhira ya rude fato yaka ba suwa barkatai kuma saboda ni saboda a wasanization ya tasiri ya dan shigai kuma ya samu matsala ta nan ya zan yana ba duk amerika da ingila da matara kama da su fata wadda ka dacewa da ra'ayinsu kusan ya zama ejan ko representative nasu a cikin malaman addinin musulunci yanzu shi sun ka ba kambi na ba da fatawa ta duniya ya ba da fatawa ya halatta a gaisa da mace babu matsala musafaha ya ba da fatawa cewa kiristoci a bacce musu kafirai saboda su ma sun imani da Allah kawai matsalar da mun ka samu bambanci ɗaya mun ka samu matsala ba sai da annabi Muhammadu ba shi dai bambancin mu wai shi dai shi dai abban banci ba sai da nan Muhammadu kuma wai suna da tawili da sun kai da tawili da hujjar su kai ma ai haka za su ɗaukar katun da baka yi da isa dan Allah bane kai ma kai tawilin da kai to haka na ya ba da wannan fatawat ya ba da fatawar kiɗa da rawa sun halatta ya ya sun halatta illa dai kakka zage kowa cikin kiɗan kakka ka zage kowa amma ka yi rawa ka kakkalle ba matsala shi fana da da saboda zagi sai da gwamnatin Egypt ta daure shi kai sai da aka ce za a yanke mai hukuncin kisa aka yi bore ahlus sunna suka ta haitsayi aka sassafta aka daure shi gidan yari. ko ba haka ba da dai raddi da jaridu da kaza da kaza karshe dai an ka hisai ko lokacin da an ka sai da gida da kakka zo ka ga taron da an ka yi na ahlus sunna amma da duniya ka kahire ta ga haka ne sai ta rungumai sai ya manci inda ya hito to amma ni uzurin ko ko uzurin da malamai ahlus sunna ka bashi eh khitalata <laughs> ya ya digi ya digi kai hin samartaka ya haita tsuwa ya zo mashi eh, eh sai ya samu waɗannan matsaloli abinda sani an bata haka nan sun ba da irin waɗannan fatawoyi a kula sun ba da irin wannan social tooth sun ba da irin fatawoyi muhammadu abdu sun ba da irin fatawoyi jamaluddin afghani waɗannan ambace su saboda ni saboda mafi yawan mutanen mu suna hujja da su a matsayin malamai na ahlus sunna to a fahimta sun ahlus sunna na amma sun kuskuren manhajin ahlus sunna a fahimci wannan kuma shi mai tambaya na iya dukufa kan bincike sosai Allah ya dai shiryar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik